ya ta isa amma wai sai ta kau da kai wai sai a ce tana magana da Allah jama'a wannan irin wulakanci ne kuke wa Allah sannan ku ce ana raba kan musulmi ba ko kuka raba kan musulmi ba da kuka kawo abin da musulmi ba za su yarda da shi ba ku janye mana ku ga in kai bai haɗu ba automatic haɗin kai amma ku kawo ƙarya ku kawo ƙarya ku ce kuma an raba kan musulmi ku kuke raba kan musulmi to abu na ɗaya kenan Allah ya ce wa ya'buduna min lahi ma la yadurruhum wa la fa'uhu? Mushirikai suna bauta wa wani wanda ba Allah ba wanda ba zai iya cutar da su ba kamar yadda ba zai iya amfanar da su ba wa na sai ka ji suna cewa haula shufa'auna inda Allah waɗannan su za su cece mu a wurin Allah haka za a ga mutum yana bautar kabari yanzu ko kawo gwangwami man hoto ya a kirjin shi sai ya ce ai wannan ne zai cece shi ranar alkiyama kai za ka gaya wa Allah wanda zai cece ka ka bar Allah maɗaukakin sarki shi ya san hanyar da zai saka ka aljanna kai dai ka yi aikin lahira abu na biyu jama'a yana daga cikin hanyoyin da shirka ta yaɗu ainihin a wannan ainihin rayuwa tamu shirka ta yanka ga wani wanda ba Allah ba yanka ga aljanu misali yanka da ake bokaye yanka da ake wa matsafa yanka da ake wa 'yan bori jama'a tun ana yanka bakar kaza da bakin bunsuru da 'yan kwikwiyo da ƙananan karnuka da kuraye yanzu ya zama jarirai ake yankawa yanzu in matarka ta haihuwa asibiti wallahi in baka yi hankali ba da daddare za su bi su sace ɗan yanka 'ya'ya suke suna wanka da jinin jarirai Allah ya nuna mana annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wallahi ni na ga haka da idona na dawo daga Abuja na karɓo saƙon wani aboki na zan kawo wa kanwashi a nan polytechnic wata shekara da starlet ɗita ina zuwa filin idin sarki dinnan sai na kama hanya zan bi inda hostel su yake hanyar nan da zan bi kusan sha biyun dare ne na shigo garin nan sai na ga mutum na ɗeɗe baƙi ƙato ya bubbuɗe kafafuwan shi haka tsirara da kafafuwan jariri ya datsa kan jaririn haka yana wanka ga jikin shi yana zuba yana wasu karatuttuka haka sai kawai na ratse gefen hanya kawai na ja mota ta ni na ga haka a nan zariya a nan filin idin sarki kuma na dawo da safe din na ga ɗalli jinin me yake nema wannan dan allah duniya mulki kuɗi sarauta la haula wala quwwata illa billah yau a najeriya ana farfesu da 'ya'yan jarirai kamar 'yan shila ana sai da ɓangarorin jukunan mutane yau kamar yadda ake sai da ɓangarorin saniya ko akuya kowa ya san okigbe shrine ƙasar inyamurai ne okigbe shrine zuwa aka yi aka kama mutane suna tsafi a wurin suna cin naman mutane tsohon shugaban 'yan sanda ta fa balogun ya je wurin amma daga ƙarshe da aka gano da akwai hannun manyan mutane maganar ina take ta sha ruwa yau ai sabon garin zaria ba nesa take daga nan muciya ba a nan kusa da rex ma aka gano gidan juju a 1970s yau kamar shekaru 27 zuwa 30 duk wani wanda ya ketare waɗannan shekarun ya je ya gani gara ramuka nan ana yanka mutane ana cin namansu to me yake faruwa me yasa ba a yi hukunci ba saboda a cikin ka'ima a cikin list din da ya bayyana a bango masu cin nama da shan jinin mutanen sai aka ga akwai manyan gari a ciki sai aka rufe maganar to yanzu ma nan din akwai gidajen juju amma zan fallasa muku ɗaya muku ishara da inda yake gashi can in ka dubi inda nasiha restaurant take to daga nasiha restaurant ga wani lungu nan da ake shiga to daga nan ya rage maka ka bi ka san da ka gano gidan jujin kuma daga nan suna nan cin naman mutane suke yi yanka 'ya'yanku suke yi matanku sun shiga mota matarka za ta je samur ko za ta je a biyu ko makamantan haka sai dai a ce an neme ta an rasa a yi cigiya a jagor filin sanarwa da batarwa duka ba za a ganta ba za a ganta ba me yasa aka yi shiru wannan ba barna ba ce barna ce to kuna cin mutane kuna tsafi da mutane kuna sayar da littattafai kuna karantar da littattafan da ake a nan zaria ake karantar da littafin shamsul ma'ariful kubra littafin shamsul ma'ariful kubra littafin matsafa ne yana faɗin yadda ake tsafi da nonon mace da farjin mace da azzakarin namiji da golan namiji da dubura da duk waɗannan tsafe-tsafe suna cikin littafin shamsul ma'ariful kubra a nan zaria ake karantar da shi ana waɗannan tsafe-tsafen don a samu mulki me yasa waɗannan abubuwan ba za a tashi a yi faɗa da su ba wai sai an yi sallar juma'a karfe tara shine wai duk gari zai kiɗime sarakunan gargajiya malaman ƙungiyar izala malaman ƙungiyar ɗariƙa malaman shi'a kowa hankalin shi ya tashi ku zo ku taru ku zauna da mun mun ka muku hujja inda gaske ne in kuka kawo hujja muka tattauna da ku sannan ku kawo yanka mutane da ake ana ci a garin nan ba barna bace? kun je kun kai yan sanda wurin karyar banza karyar wofi wai sai a ce wai ana wai za a bata addini kashe mutane da kuke ba bata addini bane kun bar gari ba security yan fashe su fito su kashe mutane su kwashe dukiyoyinsu su yi barnar da suke so yara sun lalace yaya suna iskanci duk waɗannan malaman ƙungiyar izala da ɗariƙa da sarakunan gargajiya wannan ba lalata ƙasa bane ba za ku yi taro ku ce a hana ba sai sallar juma'a karfe tara ku zo ku kawo mana hujjar da aka ce ba a yi a ƙur'ani ko hadisi mu kuma za mu kawo muku hujja daga ƙarshe a tsinewa cikin cikinmu saboda haka abin da muke cewa jama'a wallahi musulmi ba za su fita daga kaskancin da suke ciki ba wallahi sai an daina wannan amma ana farfesu da 'ya'yan jarirai ana yanka wa aljanu da shaidanu kaga mutane cikunansu sun yi tumatuma kamar mace mai cikin wata tara ya ci hanjin jarirai ya yi dam wannan matsafi ne wannan mushiriki ne wannan arne ne dole a ɗauki mataki akan waɗannan mutanen to ku ji abin da Allah ya ce Allah ya ce kul inna salati wa nuski wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika lahu wa bidhalika umirtu wa ana awwalul muslimina faɗa musu ka ce musu sallar da nake yankan dabbobi da nake rayuwata da nake mutuwar da zan yi duk baki ɗaya na Allah ne ubangijin halittu kuma babu abokin tarayya duk yankan da zaka ya zama Allah zaka yankawa karka yanka wani ka je wurin malami ya ce maka wai za a yanka kaza iri kaza wannan matsafi ne amma shari'a ta yadda da yanka na sunna malami ya ce to ba laifi za ka iya yanka abin da kake so a roƙi Allah saboda wannan yanka Allah ya biya bukata rago ne tinkiya ce sa ne amma aka ce aje je a samo agwagwa mai butsa-butsa aje je a samo kaza wake-wake aje je a samo rago mai harara garke aje a samo bakin bunsuru to wallahi wannan kafirci ne nan muka yanka doki muka ci suka yi ta hayaniya shine da muka haɗu da wani malami na ce za ka yi mini rashin kunya ne ya haife ni amma na dubi tsabar idan shi a abuja na ce mishi za ka yi mini rashin kunya ne na ce ba ku kuka ba wani tsohon shugaban ƙasa soja fatawar ya sai wakai a yanka wa aljanu su sha jini su rike mishi mulki ba sai ce allah gafata mala albani to na yi haƙuri na ce sai mun yi maganar ka tsaya a nan abuja muka yi haka kun yanka doki na ce sosai kuwa na ce ai ba mun yanka ba ma muna kan yanka amma kullum bana ma za a yanka amma ku kuka ba da fatawar a sai da wakai a yanka wa aljanu su sha in suka sha sannan a saki da dawakai gabas dubu goma kudu dubu goma arewa dubu goma za su rike wannan shugaban ƙasa mulki an saki dawakan da wata shida zuwa bakwai sai shikenan allah ya zo ya kwace abin shi ya kwace mulkin ya ɗauka ya ba arna maguzawa maciya kare da alade gashi nan suna ɗanɗana muku kudar me yasa ba za ku bi Allah ba me yasa ba za ku bi Allah ba ku bi Allah mana Allah ya kiyaye to ka ce musu duk yankan da kake da rayuwa da mutuwa ta Allah ce kuma babu abokin tarayya a cikin ɗaya daga waɗannan abubuwa haka aka umarce ka kuma ka ce kai ne musulmi na farko wannan ita ce suratul an'am aya ta 162 zuwa da uku sannan ku ji a cikin hadisi manzo Allah ya ce la'anallahu man zabaha li Allah ya tsine wa duk wanda ya yanka ba dan Allah ba jama'a nau'in shirka na uku kenan nau'in shirka na hudu daga cikin nau'in shirkan da yau ya ja musulmi suka shiga bala'in da suka shiga shine hukunta wasu shari'o'i waɗanda wasu ƙarti suka tsaya suka tsara waɗanda ake kiransu constitution ko penal codes ko menene waɗannan dokoki ne na kafirci shirka ce domin allah cewa ya ala lahul khalqu wal amru tabarakallahu rabbul alamin allah cewa ya shi halitta ko akwai mai ja to shi kuma zai ba da doka duk wanda ya ba da doka ƙarya ike yi doka kawai ta Allah ce Allah ne kaɗai ya isa ba da doka a nan wasu sai su ce a yodan na sun tsara mana doka an mun bi su sai ku ce mun bauta musu eh manzan Allah ya yi proving wannan magana tamu right manzan Allah ya kawo hujja akan haka dalili shine hadisin da al turmi Tirmidhi ya ingantaccen hadisi daga adiyu dan hatim wani kirista ne zo ya musulunta wurin annabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya gan shi da cross a wuyan shi sai fizge cross din sai tsinka sai ce kuna bautawa malamanku da waɗanda suke ibada daga cikinku sai ce ba ma bauta musu sai ce a kuna bauta musu mana sai ce in Allah ya halatta kaza ba sa haramta muku ya ce suna ya ce ba a yadda ya ce muna yadda ya ce in Allah ya haramta kaza suna halatta muku ko ba su halatta muku ya ce suna ya ce muna yadda ya ce to fatilka ibadatuhu wannan ce bauta gare su ma'ana Allah maɗaukakin sarki cewa ya abu kaza shari'a ya ce sai aka kawo aka ce a'a constitution za a bi doka za a bi wai ƙasar wai tun da ba musulmi ba ne zalla wai dan haka to ba zai yi abu dokar musulmi ba amma zai yi abu ta arna an yi adalci kenan Allah ya ce fahukumar hukumar jahiliyati ya bugun yanzu hukuncin jahiliya maguzanci kuma suke nema don haka tsarin mulkin da ake gudanarwa a ƙasashe ire-iren waɗannan na yanzu jama'a kafirci ne akwai waɗanda suke maja kuma tsakanin shari'a da constitution ƙasashe irin saudiya ƙasashe irin iran duk wannan ma tsari ne kafirci duk duniya ƙasa ɗaya ce ake shari'ar musulunci ɗari bisa ɗari ita ce afghanistan don haka amerika ta je ta ruguza ta ba haka ba har saudiya suna ciwaciwa har iran duk 'yan ciwaciwa ne duk wani dan ahli sunna ya ji haka duk wani dan shi'a ya ji haka ba kabilanci dole a tsaya faɗi gaskiya saudi arabia suna cewa suna bin qur'ani da hadisi amma suna da constitution da suke haɗawa maja kenan suna cudawa wai haka iran suna da constitution da suke bi yau don me ai ko ta shigantaka da ta fito wadda da aka kafa shari'o'i a jihohin najeriya na arewa wai sai aka rinka zama wai ana rubuta wai dokar allah na ce wannan ma kafirci ne munafunci ne ga ƙur'ani a bar ƙur'ani yana nan kowa ya je rayu in ka je ka taɓo doka allah sai a ce allah rama mai allah ya ce sai a buɗe a karanta don me sai an koma an rubuta buga shi a qur'ani eh, kai da jin rubutawa nan akwai wata ciwa-ciwa da za a yi in ba haka ba kwafewa za a yi to dan mai ga kofin ƙur'ani ga alaramomi wane ya sha giya mai Allah ya ce wane ya zina mai Allah ya ce wane ya zalunci mai Allah ya ce sai a karanta haka annabi ya rayu annabi bai taba zama ya rubuta wani tsari wanda za a ce wannan ita ce doka wadda za ta tafiyar da musulmi ba